لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم kwanan wata sha shida sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shi ne ya dace da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu alkahaf yau za mu ɗora ne akan magana da muka yi na wato shin shaidan yana cikin mala'iku ne ko kuma yana cikin aljanu ne kamar yadda jiya muka fara tattaunawa malamai sun yi saɓani akan wannan matsala kamar haka wasu suna da ra'ayi kuma suna ganin cewa shaidan baya cikin mala'iku ba za a ce shaidan yana cikin mala'iku ba sam saboda shaidan Allah ya umarce shi ya yi sujada wa annaba adamu ya ƙi ya yi sujadar ya yi da'ar mala'iku kuma ba sa saba wa Allah da a ce yana cikin mala'iku to da ba zai saba wa Allah ba ba zai yi kafirci ba har ya yi jayayya da Allah har ya ce da Allah ara ka hadal ladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة ya ذريته illa قليلا cewa ya yi alkawarin sai ya halakar da zuri'ar adam sai kaɗan daga cikinsu da a ce yana cikin mala'iku ba zai faɗi wannan ba saboda ba sa saba wa Allah Allah ya sifanta su la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba su rigayar ubangiji da zance kuma da umarnin Allah suke aiki abu na biyu suka ce ayar ita kanta ta yi bayani dalla-dalla ƙarara cewa shi dai shaidan yana cikin aljanu in an ce aljinnu aljinnu gairul mala'ika da Allah ce kana min aljinni fafasaka an amri rabbi aljanu ba sa cikin mala'iku wannan nassi ne na ƙur'ani fi mahallin niza waɗannan hujjoji ne guda biyu masu ƙarfi na cewa shaidan baya cikin aljanu waɗanda kuma suka ce shaidan yana cikin aljanu suka ce a waɗanda suka ce kai yana cikin mala'iku suka ce Allah ya ce fasajar mala'ikatu kullum ajma'una illa iblisa mala'iku duk sun yi sujjada gaba ɗaya sai iblis to idan da iblis baya cikinsu ya zai ce sai iblis ya yi amfani da al-istisna min lafzil mala'ika istimalu al-istisna min lafzil mala'ika dalilun ala annahu minhum wai cewa da aka yi Allah ya ce mala'iku su yi sujada duka suka sujadan sai dai shaidan kaga da aka zo magana mala'iku sai aka ce ban da shaidan kenan yana cikinsu yana cikin mala'iku wannan shine hujjar ta farko suka ce wanda kuma ya ce ai Allah ya ce a kana min aljin fa fasaka an amri rabbi suka ce babu hujja anan suka ce kalmar aljinnu din nan wata kabila ne cikin mala'iku kana min aljin ma'ana yana cikin mala'iku amma a cikin wata kabila cikin mala'iku wanda aka halicce su wato a cikin mala'iku min nari samum da wuta to ya za mu yi da waɗannan matsaloli guda biyu zancen da ya fi rinjaye malamai sun fi rinjaye da cewa gaskiya shi shaidan baya cikin mala'iku saboda Allah ya yi bayani ƙararai ce illa iblisa kana minal jinni yana cikin aljanu kuma ware shi da Allah ya ce yana cikin aljanu ɗin ƙarara ne na a nuna baya cikin mala'iku cikin manya-manyan malamai na duniya na tafsiri da suka fi rinjaye da cewa shedan yana cikin aljanu ne baya cikin mala'iku akwai imam ibn kasir Allah ya masa rahama imam ibn kasir ɗaya ne cikin manya-manyan malaman tafsiri a duniya da ya zo kan ayan nan da Allah ce al mala'ikatu ay fasajjadu illa iblis kana min jinni sai ya ce ai wannan yana nuna cewa baya cikin mala'iku yana cikin aljanu خانه asluhu fa خلق من min marijin min شي shi an halicce shi ne daga wuta asalin mala'ika kuma an halicce shi ne daga haske to kaga ba za ka hada wanda aka halitta daga wuta da wanda aka halitta da haske ba so wannan yana nuna cewa halittar mala'iku daban haske da shi Allah ya halicce su don ƙwarewar mulkinsa tabaraka wa ta'ala shi ko aljan ko aljani da wuta aka halice su kamar yadda ya zo cikin sahih muslim daga na na aisha take cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqa iblis min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum wannan ya nuna mana lallai shaidan yana cikin aljanu ne to shi sa Allah ya ce a fatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala anan muka tsaya to yau kuma me Allah ya ce malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا Allah yake cewa waɗannan azzalumai da suka canja daga bin Allah suka bi shaidan daga son Allah suka so shaidan suka ƙi Allah suka so shaidan Allah ya ce ma ashattuhum khalqas samawati wal ard yana so ya nuni akan cikar mulkinsa da ƙudurarsa tabaraka wa ta'ala kuma ya nuni akan gajiyawa da jahilcin waɗanda ake bauta musu ba Allah ba da su wanda suke bautar ya ce ai da na zo halittar sammai da ƙasai ai ban gayyace su ba ban nuna musu ba wala khalqa anfusihim haka kuma wajen halittan kawukansu shaidan da zuri'arsa da duk wanda suka bi shi gaba ɗaya Allah ya ce da na zo halittan sammai babu wani daga cikinsu da na gayyata na nemi taimakonsa wajen halittan sammai ko halittan ƙasai wala khalqa anfusihim ko kuma wajen halittan kawo kansu su sannan ban ce wasunsu su haɗa kai da wasunsu tallafa musu taimaka mun ba li'anni la asta'inu bi ahadin hina akhluqu ma'asha. Allah ya nuna cewa baya neman taimakon wani mutum kowaye shi lokacin da yake halittar abin da ya ga dama wala astashiru ahadan hina aqdiru ko uqaddiru ma'asha. ba zan nemi shawarar wani ba lokacin da zan ƙaddara abin da na ga dama shine ma ashatum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim kuma Allah ya ce wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda ni bana neman ƙarin ƙarfi shine aduda da waɗanda suke ɓatattu wannan mu'akkidun ne lima qablahu min tafarrudihi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal qudrati wal ilmi kalmar al adudu ana nufin wato ƙarfi bana neman taimako daga wajen wani ko ya agaza mun shi yasa a larabci ake cewa fulanun abuji ana nufin fulanun nasiri Allah ya ce bana neman taimakon wani cikin batattu wajen su agaza mun in na yin halitta Allahu akbar Allah ya fi ƙarfin ya nemi agajin wani wajen halitta ko wajen umarni ko ya nemi shawarar wani baya yi tabaraka wa ta'ala yace shine mai halittar komai kuma shine alqahiru fawqa kulli shay mai rinjaye sama da komai wannan aya tana nuna mana iblis da shi da zurri'arsa ba su cancanta ba a bi su ai musu da'a sannan kuma Allah yana nuna mana cewa lallai suna daga cikin abubuwan da suke as-sawarifu masu kautar da mutum daga hanya ta daidai wanda bai kamata mu rike su a matsayin waliyai ko masoya ba wannan shine abin da wannan aya take nuni da kuma kaɗe ta Allah bil khalqi wal qudra kamar yadda Allah ce hada khalqullah fa aruni ma da khalaqa alladhina min duni bal zalimuna fi dalalin mubin wannan shine abin da Allah ya halitta ku nuna min abinda waɗanda ba Allah ba su suka halitta bari dai azzalumai suna kan bata mabayyaniya a nan gurin duka dai gaba ɗaya ƙarfi ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala baya neman tallafi baya neman agaji a wurin kowaye kowaye shi komun mulkinsa komun sarautarsa kai uwa uba shi dan da yake halakar da mutane Allah ce ba zai nemi agajinsa ba ya kai mai hankali ka yi tunani ka sani Allah madaukakin sarki ya buwaya a mulkinsa ya kambama a matsayinsa ya ɗaukaka a darajarsa tabaraka wa ta'ala to shine sai Allah kuma ya ce me ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا sannan sai surar ta sake yi mana bayani wani hali da wani yanayi da mutane za su kasance ranar tashin alkiyama Allah ka samu je a sa'a wadda zai yi bayani akan mummunan hali da mutane za su fada wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum da ranar da Allah zai ce ku kira waɗanda kuka haɗa ni da su wajen bauta wanda kuka raya cewa za su taimaka muku ku je ku kira su ku je ku gayyace su ku je ku nemi agajinsu ku je ku nemi tallafinsu fada'auhum ku kirawo su Allah ce falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba ka tuna ya kai wannan bawan Allah mai karatu idan har akwai wani wanda za ka iya neman taimakonsa a kiyama to ka nemi taimakon nasa ka je ka kira shi ka ce ya zo ya taimaka maka ina waɗanda suke cewa suna da waliyai da shehunai da malamai da gausi da kudubi da wayewa da za su tallafa musu fada'ahum ku je ku kira su kuma suka kiraye su din kana iya fassara haka fada'ahum fa ata'u amra khaliqihim suka bi umarnin ubangijinsu suka tafi su kira su din don su amsa musu su waɗanda suke haɗa su da Allah wajen bauta ɗin sun je sun kira suka ce ku zo ku zo falam yastajibu lahum amma ba su amsa musu ba falam domin hum adna tijaba ko amsawa ɗaya ba samu ba fadlan anin naf'i aw al'auni ballantana su amfanar da su ko su taimake su Allah ya bai na bainahum mawbiqa sai muka sanya ainihin wato halaka a tsakaninsu shine mawbiqa وجعلنا بين الداعين والمدعوين مهلكا muka sanya halaka tsakanin waɗanda ake kira da wanda suke kira ɗin maubiƙa ana nufin mahlaka waɗanda za su yi tarayya gaba ɗayansu su waɗanda aka kira sun halaka waɗanda suka yi kiran su ma sun halaka almaubiq a larabci ismu makani ne daga wabiƙa wabuƙan haka ake cewa kamar wasaba wasuban ko wusuban ko wubukan akan ce wa baka wa baka kaman fariha faraha idan mutum ya halaka Allah ka raba mu da wabak wabaku shine halaka kamar yadda Allah ya ce a can auyu bi bima kasabu ko ya halakar da su da abin da suka aikata yuhlikuhunna kenan a cikin hadisi manzo Allah ya ce kullun yaghdu famubiqun nafsahu famubiqun nafsahu ay muhlikun nafsahu kaga asalin mubiqa din kenan kamar yadda ya ce sab'al mubiqat ma'ana ijtanibu sab'al muhlikat waja'alna bainahum mawbiqa wasu suka ce mawbiqa ɗinnan wani kwari ne a wutar jahannama Allah Allah ya hada su a can kenan duk wanda yake kiran wani ba Allah ba ko yake neman taimakon wani ba Allah ba ko a nan duniya yana ganin wani zai tallafa masa zai taimaka masa idan an je a kiyama to yayi asara ibnu jarir yake cewa bayan ya ambato nan maganganu yace zancen da ya fi inganci kalmar al tana nufin halaka ne yawwa abin da ake nufi da almobik halaka ne saboda laraba kan ce kad aubaqat fulanan ko abu kaza ya halakar da wani ai ahlakatku Allah ka kiyaye mu da kamun shirme Allah ka kiyaye mu da kamun kafar banza mutum ya wayi gari a duniya wai an rataye imaninsa ana ce da shi in kiyama ta je ya nemi wani yanzu akwai waɗanda malam an musu cinikin aljanna tuntunin an biya suna ganin kawai sun same ta in an je kiyama su nemuwa ne shi zai ba su aljanna shi zai rahamshe su gunki baya aiki dan adam baya aiki mala'ika ba zai taimake ka ba aljanni ma ba zai taimake ka ba wanda zai yi maka wani abu wallahi sai Allah shi shi kadai baraka wa ta'ala to sai Allah yake cewa mai kuma ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah ya sake kawo mana bayanin halin da mujrimai mabarnata za su shiga ya ce al mujrimunan nara sai ga mujirimai sun ga wuta fadannu annahum muwaqi'uha gata sun ganta suka tabbatar cewa su masu afkawa cikin ta ne masu fadawa cikin ta ne walam yajidu anha masrifa ba su samu abin da zai kautar da su daga wannan wuta ba ya zama dole alkawarin Allah sai sun shiga wuta wannan ra'ahuna anan ana nufin wato basariya ru'ya basariya ne da ido wa zannu dinnan ba na zato ba ne na yaƙini ne al wani ilmu suka yi yaƙini suka tabbatar cewa sai sun shiga wannan wutar suka ga wutar da idansu suka ga azaba suka ga raɗaɗinta suka ga yadda take cin kanta da kanta suka ga yanzu nan gurin za a zauna ka ce kai shahada mujrimuna bi a'yunihim an-nar mujrimai da idan sun ga wuta a ranar tashi alkiyama fa aiqanu annahum mukhalituha wa suka samu yaƙini tabbas za su cakuɗa da wannan wuta kuma sai sun shiga bi sababi su'i amalihim saboda sababin mummunan aikin da suka yi damun wani ya zama mujirimi ne saboda yana aikata mummunan aiki Allah kiyaye wankashafa alhaqa'iqu amamahum gaskiya ta bayyana a gabansu ranar baƙarya ranar tashi alƙiyama walam yajidu anha makanan yansarifuna ilai ba su samu wani wuri da za su fake su shiga wutar ba ko ina na Allah ne kuma wutar ma ta Allah ne ga ta nan babu wurin da yake ya atasimuna bihi liyattakhiduhu malja'an lahum minha yanda za su dan fake su nemi mafaka da ba za shiga wuta ba Allah bai musu wannan gata ba la ilaha illallah Allah ka sa mu cika da imani wannan abun fa zai faru ne a kiyama hakikatan a can Allah ya bada labari yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika thubura لا تدع اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا su wannan ayoyi suna nuna mana lallai za a ga wuta musamman waɗanda za su shige ta kuma Allah zai nuna musu nunawa na wulakanci za su yi ƙoƙarin su guje ta amma ba inda za su duk inda za ka ruga da gudu kana nan dai a filin tashin alƙiyama duwatsu ma an gaya maka an nike su ƙasa an shafe ta fayadharuha an safsafa la tara fiha iwajan wala amta fa yawma idhin la tasma'u illa hamsa kiyama kenan Allah sa mu cika da imani to sannan kuma wannan aya wannan sura mai girma sai kuma ta fara mana bayanin abinda wannan alkur'ani yake dauke da shi na bayani dalla dalla wanda Allah da kansa ya yace yayi misalai da yawa a cikin wannan alkur'ani ba dan komai ba sai dan mu ji mu ɗauki izina mai hankali shine in an karanta masa ayoyin alkur'ani suna ƙara masa tunani suna ƙara masa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala su arama mai Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب قبلا الله مدوكك سركي يكي ولقد صرفنا في هذا القرآن حقيقة mun yi bayani dalla-dalla kala-kala mun kuma maimaita shine sarrafna sarrafna karrarna sarrafna yana nufin a tanwiya nau'anta maimaita wato a kawo yau gobe a daɗa tisawa ya ce mun ba da misalai masu yawa a cikin wannan alkur'ani almasal shine alkaulu الغريب السائر في الآفاق الذي يشبه مضربه مورده Allah tabaraka wata'ala ya yi ta kawo misalai ya yi ta buga misalai don ya fito da bayanin dalla-dalla abin da yake a ɓoye ya fitar da shi ya fito fili abin da yake nesa ya jawo shi ya zamanto yana kusa-kusa abin da ake ganin kamar hankali ba zai gane ba a buga misalin ta yadda ana faɗa hankali zai iya ɗauka. hakika mun maimaita muku mun nau'anta muku a cikin wannan alqur'ani dan mu shiryar da ku min ajli hidayatin nas wa ri'ayati maslahatihim wa manfa'atihim dan lura da shiryar da mutane da amfanin su da kuma abin da zai tallafa musu da kuma maslaharsu dukkan misalai da Allah ya kawo cikin alkur'ani suna shiryar da ɗan adam suna warkar da zuciya wato tushfil qulub la'allahum bizalika yaslukuna tariqal haqq wataƙila ta wannan hanya za su bi hanya ta gaskiya buga misalin da Allah yake sai su bi hanyar gaskiya wa yatrukuna tariqal batil za kuma su bar hanya wacce take ta bata anan abin da yake nufi shaida ne Allah yake kafa mana lalle ya mana bayani dalla dalla ya buga mana misalai alkasiratul mutanawwi'atun nafi'a masu yawa kala kala kala masu amfani ما يرشد nas ila طريق الحق والخير irin misalai da za su shiryar da mutum ya zuwa ga hanya ta alkhairi da gaskiya duk lokacin da suka buɗe zukatansu za su fahimci wannan duk lokacin da suka yi aiki da hankulansu za su gane haka sarrafna fi hadal qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun buga misalai a cikin wannan alqur'ani nasi min kulli masal duk wani misali mun buga amma wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum ya kasance shi yafi kowa jayayya shine aksara shay'in jadala al-insan wato ana nufin jinsin dan adam kafiri da fasiki su ne za su shiga dukulan awwaliya abinda ake nufi da aljadal shine al-khusuma da almunaza lalle dan adam yana da yawan jayayya da husuma tare da waninsa a cikin matsaloli aksara shay mujadala wa munaza'a da gairi ba wanda ya kai mutum musu a cikin halittan Allah ba wanda ya kai mutum musu ya fi kowa musu ya fi aljan musu shi yasa yake musu da mahaliccin sama imam ibn kasir da ya zo tafsirin wannan aya yace abinda Allah yake nufi haƙiƙa wa laqad bayyana lin-nasi fi hadha qurani wa waddahna lahum al-umur wa fassalnaha mun yi wa mutane bayani muka fito da ainihin al'amura dalla dalla filla filla kai la yadhillu anil haqqa saboda mutane kan su bace su bar gaskiya amma tare da wannan bayanin fal insanu kathirul mujadala dan adam yana da yawan jidali yana da yawan jayayya wal mu'aradati lil haqqi bil batil ga kuma cin karo da gaskiya ya dauko ƙarya ya kokarin danna gaskiya haka halin mutum yake sai wanda Allah ya shirye da shi illa man hadallah wa bassarahu li tariqin najah wanda Allah ya shirye da shi kuma ya ɗora masa ido na ganin hanya ta kubuta hadisi ya zo ingantacce daga Ali bin Abi Talib riwaya ta zo daga Alhassan hasan ibn Ali yake ba da labari cewa Ali bin Abi Talib ya faɗa masa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taraka alaina manzon Allah ya zo mana gidana ni da Fatima annabi kawai cikin dare ya yanki hanya bai tsaya ko ina ba sai gidan aliyu da gidan fatima yana zuwa ya kwankwasa musu kofa suka ce yau waye yake mana sallama cikin dare ya ce annabi ne muhammadu ne ya ce ala ni? ku kuna ku tashi kuna yin sallah da daddare aliyu kawai sai ya ce manzo Allah inna ma anfusuna yadillah ya rasulullah ai mu ai suna hannun Allah ne ai fa'ida sha'a an ya ba'asana ba'asana idan har Allah ya so ya tashe mu to sai ya tashe mu ɗin shi kenan manzo Allah sai ya juya bai ce komai ba bai yi wa Aliyu komai ba Aliyu ya ce sai na ji annabi yana buga cinyarsa ya sa hannunsa yana buga cinyarsa yana cewa ka wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa kana al-insanu akthara shay'in jadala lalle mutum shi yafi kowa shi yafi komi wato jidali da musu jama'a wannan ana zargin musu ne ba a so mutum ya zama mai shegen musu me musu a faɗa ka faɗa ka zama mai husuma ka zama mai jidali kuma musamman musu da ka zo kana yin sa akan ƙarya da rashin gaskiya wannan ba daidai bane kuma musu yana jawo mutum bakin jini musu yana jawo reni tsakanin wanda ake musun da shi shari'ar musulunci ba ta so mutum ya zamanto bakinsa kullum shi idan an yi magana sai ya musanta wannan ba daidai ba ne to sai Allah ya ce mai kuma وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا لهم الهدى ويستغفروا ربهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب قبلاً Allah ya ce wa mamana nasu an umino babu abin da ya hana mutane su yi imani wa ma mana an nasa an umino ba abin da ya hana mutane su yi imani a ja'ahumul huda yayin da shirya ta zo musu wa ya tafiru rabbahun kuma su nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'atiyahum sunnatul awwalina face sunnar ko hanyar mutanen farko ta zo musu waɗanda suka nema daga annabawansu Allah gaggauto musu azaba fa akhadahumullahu akhza azizin muqtadir yanda Allah ya musu kamu aw ya'tiyahumul azabu qubula ko kuma azaba ta zo musu wato suna kallanta kalmar ƙubula tana nufin ayana kalmar ƙubula tana nufin muwajahatan azaba ta zo musu gaba da gaba a nan gudun malamai suka ce abinda ake nufi da annas wa mamana annasa ana nufin kafiran maka ne da duk waɗanda suka bi hanyar su wajen shirka da ɓata sunnatul awwalina a cikin ayar abinda take nufi wato al'ummami sabiqa al'ummomin da suka gabata irin azabar da Allah ya saukar musu hanyar da Allah ya bi na saukar da azaba ga da suka gabata saboda dogewar da suka yi akan kafirci da musanta waye Allah ko musanta addini abinda aya take nufi wa ma mana al kufar من الإيمان وقت أن جاءهم الهدى عن طريق نبيهم ba abin da ya hana kafirai na makka yin imani da waɗanda suka yi kama da su akan kafirci yayin da shirya ta zo musu ta hanyar annabinsu wannan shine abin da aya take nufi kuma suka ƙi su nemi gafarar ubangijinsu akan laifuffukan da suke illa ma sabaka fi ilmina sai dai irin abin da ya gabata a ilimin mu cewa ba za su yi imani ba min annahum la yu'minuna za su ci gaba da kafircin su har sai sunnatul awwalina ta zo musu ma'ana azabar da aka saukar ga al'ummomin da suka gabata haka suke so ba za su yi imanin ba sai har in sun ga azaba ƙarara kuma daman haka suka yi ta yi wa sauran annabawa suka yi ta yi musu izgilanci Allah kuma ya yi ta kama su da azaba da ya humul azabu yanan wa jihara azaba ta zo musu a fili suna kallo shi yasa yace qubala a wata qira'ar illa wato au ya humul azabu kibala a maimakon kubula din ma'ana su ganta fili ƙarara. ana iya fassara ya atiyahumul azabu khubula wato azabar za ta zo musu kala kala kala anwa mukhtalifa shi ma ana fassara shi da matsayin kubula. wa min jihatin muta'addida ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban haka ɗabi'unsa suke su kafirce wa ubangiji su ƙi su imanin sai ga azaban nan ta zo kuma lokacin imanin ba shi da amfani sai Allah ya وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الله يتي وما نرسل المرسلين مبا متورو من زني إلا مبشرين فاتيسي muna turo su suna kasancewa masu bushara wa munzirina kuma masu gargadi tilka hiya wazifatul rusulil kiram wannan shine aikin manzanni masu karamci bushara da gargadi Allah ya turo su ne li hidayatil bashariyya dan su shirya da ɗan adam wa ikhrajin nasi min dhulumati shirki wal kufri ila nuril imani su fitar da mutane daga duhun kafurci da shirka su ɗora su akan haske na imani kenan su manzanni suna yin bishara ga muminai bi husnil aqiba wa jazilis sawab cewa muminai suna da kyakkyawan ƙarshe da babban lada mai matsayi sannan kuma aikin manzanni ne suna gargaɗi ga fasikai da kafirai bisu'il aqiba wa shadidil iqab suna musu gargaɗi da mummunan ƙarshe da kuma tsananin uquba in suka saba wa Allah wa yujadilu alladhina kafaru bil batil amma kash sai ga shi kafirai kullum suna jayayya da ƙarya ma'ana suna amfani da ƙarya su yi jayayya suna yasta'miluna al-batil fil mujadala suna amfani da barna da ƙarya wajen jayayya liyudi liyahidu bihi alhaqqa ba dan komai ba dan su ainihin wato nike gaskiya liyudhidu su kautar da gaskiya yuzilu wa yubtilu su kautar su bata gaskiya laraba sukan ce dahattu wato rajulan na kautar da mutum na matsar da shi daga wuri kaza Allah ya amfani da kalmar addahadu yana nufin suna amfani da ƙaryar don su kawar da gaskiya suna mujadala na gaya muku menene mujadala mukhasama munaza al-batil shay'u za'il al-mutmahill abin da yake abin da yake babu shi abin da yake mai kaucewa ƙarya wadda take ziddul haqqi wal adli was sidq kishiyar gaskiya kishiyar wato adalci gaskiya kuma ita ce alhaƙu ko ashai'u asabitul kawimu abin da yake tabbatacce wadda alladhi tu'ayyiduhu shari'atullah wanda shari'ar Allah take gaskatan karfafarsa so a nan gurin yayi amfani da kalmar wannan dahadu yana nufin kautarwa shi yasa a cikin ce hujjatuhum dahidatun inda rabbihim kafirai suna amfani da ainihin ƙarya don su yi jayayya da manzanninsu don su kori gaskiya da waɗannan annabawa suka zo da shi don su ɓata saƙon da annabawa suka kawo wattakhadu ayati wa ma huzuwa Allah ce suka riƙe ayoyina da abin da na yi gargaɗi da shi suka rike shi wargi suka rike shi wasa abin da ake nufi wato waɗannan mu'ujizozi da Allah ya ƙarfafa annabawa da su ya turo manzanni da su mu'ujizozin nan na magana ne ko kuma na aiki ƙur'ani yana ciki dukulan awwaliyya shigar farko cikin mu'jiza alqur'ani yana ciki dan shine babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba wai musun kaɗai suka yi ta da baɗil ba sun haɗa da mu'ujizozin da Allah ya ba wa annabawa suka zo da shi da zai nuna cewa su ɗin gaskiya ne aikakku ne daga Allah wallahi sai kafare suka rike su a matsayin izgilanci idan annabi ya kawo mu'jiza kawai su rinka dariya suna suna yin izgilanci wannan yana nuna cewa wato suna sane shaidanci ne kawai shi sa can Allah ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura idan qur'ani ya zo musu musu bayani sai su kaurace masa manzo Allah ya zo da mu'jizozi da yawa suka ce da shi in gaskiya kake wannan watan a sama ya fashi ya roki Allah Allah ya fasa shi manzo Allah ya nuna musu abubuwa da za su nuna cewa shi gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka faɗa a karatu ya ɗauki nama da aka sa masa guba yana ci naman na aka ji yana magana annabi alaihi salatu wassalam cikin muzuzozin da ya zo da su ya riƙi mumbari yana hawansa na itacen dabino kututturen dabino sai wata rana sai aka yi masa mumbari na katako sai ya zo ya hau bai hau wannan kututturan ba na dabino ranar juma'a a gaban sahabbai ranar juma'a manzo Allah yana kan yin hudu ba wallahi wannan kututture ya kama yin kuka yana yaya annabi bai haushi ba yana kuka sai da annabi ya sauko daga kan mumbari ya rungume shi manzo Allah ya ce a makka ni na san dutsen da idan na zo wucewa ta wurin sai yana mun sallama a garin maka zai zo a dutse mai sallama ya ce masa assalamu alaikum annabi ya kirawo bishiya bishiya ya kirawo ta yace ta zo ya ce wani in ka je wajen bishiyar can ka ce mata muhammadu yana kiranta haka ta mirgino ta taho ya je kasuwanci da maisara ƙasar habasha aka ga duk inda yake ana masa inuwa ta sama mujizozi ga sunan da yawa idan ya kabbara sallah ya Allahu akbar kamar yadda yake gani ta gabansa haka yake gani ta bayansa mujiza ce sun rasa ruwan alwala ya kafe hannunsa hannun ya yi ta bulbulowa kamar famfo aka sha har dabbobi ma suka sha sallallahu alaihi wa sallama ga sunan abubuwa da za su nuna maka gaskiyarsa amma ina wattakhadhu ayati wa ma unziru suka riki mu'jizozin da abin da aka yi musu gargadi da shi a matsayin wato izgilanci Allah ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih babu wanda yafi kowa bata irin wanda aka tunatar da shi akan ayoyin ubangijinsa aka tunatar da kai Allah aka gaya maka Allah ya ce Allah ya hana Allah ya ce kar ai kaza fa'a'araba anha sai gashi ya kau da kai da barin wannan ayoyin da barin wannan hujjojin wa nasiya ma ya dahu ya manta da abin da hannayensa suka ainihin wato aikata a nan gurin mantuwa ana nufin ta'attarku annisyanu bi ma'ana tark wal ihmal mutum ya bar kuma ya sakaci وعدم التفكر والتدبر في الأواقب mutum ya daina tunani da ainihin wato zance na zuci da zai yi tunani akan me ƙarshen rayuwarsa ya aikata barna ya aikata ta'adi amma baya zama ya ba wa kansa lokaci da zai yi tunanin gamuwarsa da Allah da zai yi tunanin shari'ar da Ubangiji zai yi masa lallai wannan yana nuna mana ashe Allah maɗaukakin sarki zai kama mu da aikin da muka aikata kuma zai yi mana hisabi dalla dalla dalla dalla kuma ya nuna mana ɗabi'a ɗan adam yana da yawan manta ko da sakaci akan abin da ya aikata na barna sai ya manta da su Allah ka kiyaye mu wato matsalar saƙo 'yan uwana shine idan kai yau sai na gobe mantar da kai wanda kai yau na jibi sai mantar da kai wanda kai sai ga mutum kullum yana ta yin sabon yana ta yin sabon amma baya tuna na baya Allah ka kiyaye mu kamar bashi ne da mutum zai zo yana ɗauka ya ɗauka ya cinye ya manta wannan saboda ba a tambaye shi biya ba wani wata ma sai zo ya daɗa ɗauka ya daɗa lodawa saboda ba a tambayarsa malam kafin ya waye gari sai ga ana bin sa kuɗi miliyoyi wanda kuma bayi da hanyar dubu ɗari ɗaya ma ballantana miliyan kaza to haka ɗabi'ar mu take wato muna da yawan mantuwa mu kau da kai akan abubuwan da muke aikatawa nasiya ma qaddamat yadahu min as-sayyi'ati wal ma'asi ya manta abinda hannayen suka aikata na saban Allah nisyanu tarki wal ihmali wal istighfaf kenan sannan Allah ubangiji ya mana bayanin me yasa dan adam yake kau da kai yake kuma barin abubuwan da ya aikata yake yake kin daukan wa'azi ya tuno ukubar Allah akan sa bayan ya mutu akan abin da ya aikata sai ce inna ja'alna ala inna ja'alna ala qulubihim أكنة an فَقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا Allah ce in na inna ja'alna ala qulubihim akinna dalilin shine mu mun sanya wani marfi shi ne shine akinna mun sanya wani marfi a akan zukatansu an yafqahu wato wanda zai hana su su gane zancen su gane ƙur'anin kalmar akinna jam'i ne na kinan abinda ake nufi da kinan ana nufin rito marfi kenan Allah ya sanya marfi alwakar wa fi adanihim kuma mun sanya a kunnensu wani nauyi shine wakar nauyi a cikin kunnan ta yadda nauyin baya bari su ji nauyi da kurumta akan ce fulanun waƙarat uzunuhu daidai yake da fulanun saƙula sam'uhu wa usiba bis samam kunnansa yayi nauyi baya ji inna ja'alna ala qulubi ha'ula'i adh-dhalimin al-mu'ridin 'anil haqqi lalle mun sanya a zukatan waɗannan azzalumai masu kau da kai da barin gaskiya aghtiya marase ko murase tamna'u qulubahum an wusulin nuri ilaiha irin murafan da suke hana haske ya shiga cikin zukatansu sannan kuma an sanya musu kunnuwansu kurumta a kunnuwansu ta yanda baya bari su ji gaskiya shi kullum duk bayanin gaskiya baya ji baya ji za ka yi mamaki a ja aya a ja hadisi kai ka firgita ka gigi ce. amma wani wallahi tallahi ba abin da idame shi ɗazun da wani ya bugon mu waya daga daga wata jiha yake cewa wani bawan Allah ne ya shiga cikin tashin hankali na ce subhanallah me ya faru ya ce wallahi wato duk lokacin da ya karanta alkurani ko ya ji an karanta ko aka fassara aka yi bayanin laifuffukan da mutane suke yi ga kuma sakamakonsu da Allah ya tanadar musu a kiyama bayan sun mutu to gaba ɗaya shishika yake ta yi ko da shi bai aikata laifin ba baya iya bacci da daddare tsoro ya dame shi tunanin yaya kiyamarsa za ta kasance shi ya shiga uku wai a wani matsayi ma yake a wajen Allah sai dai in bai bude Qur'ani ya karanta ba sai dai in bai ji an fassara aka bayanin azaba ba in dai aka zo ana maganar Qur'ani aka aka zo labarin ta da tashin alkiyama da azaba to ya daina bacci a wadannan kwanakin kenan wai shine ya ce a bugo a tambaya masa dan Allah ya zai shi fa abun nan yana damunsa na ce to ai wannan shi muke nema abin da ake nema kenan idan Allah ya taimake ka zuciyarka tana raurawa tana kaduwa hanjinka yana kadawa yayin da aka yi maka bayanin azabar Allah to wallahi sai ka gode wa Allah malam azo a ci karanta qur'ani ana fassarawa ana bayanin laifukan mutane da sakamakon da Allah ya tanada musu a kiyama malam ka ji ka kau ba ka jin cewa za ka je wannan gurin kuma ba ka tunani ya za ka gamu da ubangijinka ai wannan musiba ce ai su wannan bawan Allah sai ya ci gaba da tsokon Allah Allah ya daɗa ƙara masa imani kuma wannan rashin bacci da ya zo masa tsoron ya ɗauki ƙur'ani ya ta karantawa Allah zai ba shi sukuni da sakina nutsuwa da kwanciyar hankali zai samu yabacinsa kuma amma maganin wannan abin shine ya ƙara kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da kake jin tsoron gamuwa da Allah to sai ka ƙara kusantarsa ta hanyar yawan yi masa bauta yawan karanta alkur'ani yawan salatin annabi yawan sadaka yawan tuba yawan neman afuwa a wajen ubangiji yawan tuna laifinka Allah ya ce mun sanya musu wannan nauyi ba sa gane wa in tad'uhum ila al-huda idan ka kiraye su ya kai wannan annabi zuwa ga shari'a ar-rushd falan yastajibu laka falan yahtadu idan abada har abada ba za su amsa maka ba kuma ba za su shiryu ba zuwa ga wannan gaskiya dan zukatan a toshe suke kunnuwan an hana su fahimta ba sa ganewa san duniya san mulki da sarauta aikata saɓon Allah yakan hana mutum ya gane gaskiya a yi ta wa'azi mai tsoron Allah wa'azi yana firgita shi abin mamaki wallahi malam shi ma dai jiya ɗinnan wata baiwa Allah ta kira ni daga wani gari ita ma wannan karatun na mata da muke yi ana ɗauka ana yaɗawa haka daga lagos aka turo mata shi ta turo mata ta ce mamaki ji wannan wa'azi wanda muka yi shi anan ta ce ta buɗe wa'azin nan ta ji wallahi tun da ta wa'azin nan take ta nema na a waya ba ta same ni ba ta rasa inda za ta sa kanta an yi magana ne akan muhimmancin ciyarwa da taimakawa wasu Allah ya ba su dama cikin matan nan suna da hali da rufin asiri amma makocinsu suna kwana da yunwa mazajen suna da hali ba sa iya sa mazajen su yi aikin alkhairi mace kullum sai dai ta tatsa mijinta ya bata amma ba ta cewa yayi aikin alheri ya taimake wasu wasu yau suna da tarin abinci a gidajensu a ajiye wani kan wani amma makotansu suna kwana da yunwa suna mutuwa da yunwa akwai waɗanda aka ruwaito suna nan suna cin tafasa akwai wanda aka ruwaito aka ce garin kwaki ma ya gagare su akwai wanda suke cin dusa duk a ƙasar nan saboda talauci da rashi wasu kuma suna da wadata a lokacin ma shinkafar take lalacewa ko abincin gidansu yake lalace saboda tsabar ajiya da wadata aka tsoratar da mata akan wannan ta ce wallahi ita ba zawara ce ba ta da miji mijinta ya mutu ya bata da yaya biyu kuma suna makaranta ta san dai a gidanta tana da buhun shinkafa kwaya biyu tana da kwayar taliya ko guda hudu ne irin ta leda din sai ga shi wata baiwa Allah ta zo ta ce mata za ta je kasuwa ne ta nemo bashi saboda an rike mata salarinsu a jiharsu tana neman abin da za ta je ba su da abin da za su yi sahur ballanta na buɗe baki za ta je ta nemo rance ta siyo abinci kawai sai ta ji hawaye ya zo mata sai ta tuno wa'azin nan da aka yi sai ta ce anya ku ba 'yar wuta bace ita ka ji imani tana tafatawa ta ce gaskiya za ta ɗauki bunan shinkafan nan ta bayar da taliyar nan ta bayar iso ta zo ta zauna ita kuma ta rasa yadda ta ce kuma ba ta sana'a ba ta aiki makarantar islamiyya ma tana so ta shiga school fees ya hana ta ta shiga tana da yan uwa masu hali amma ba sa taimaka mata buge-buge ita ma take to shine take yin fatawa dan Allah yaya ya kamata ta yi ta kyautar da wani abincin ta huta daga wannan masifa ko kuma ta dan dauki kaɗan ta bayar na ce ki haƙuri daman ita sadaka ai mutum yana dan tsakura ne ya bayar abin da Allah ya hore masa idan kana da naira dubu ɗaya sai ka zare ɗari ɗaya ko ɗari biyu ka bayar Allah sa albarka ka riƙe ɗari takwas ɗinka ba rashin imani ba ne in kana da shinkafa buhu biyu ka ɗauki kwano uku hudu biyar ka ɗauka ka bayar ko kwano ɗaya ma ka bayar Allah sa albarka ai imani mataki mataki ne yanzu da annabi ya ce a taimaka fi sabilillah abubakar sai ya ɗebo gaba ɗaya abin da ya mallaka ya bayar duka duka Maza Allah ya ce da abubakar me kabarwa iyalinka wa iyalinka yace na bar musu Allah da manzan Allah kuma annabi ya karba na Umar da ya zo tahowa kaga shi sai ya ɗebo rabi ya raba gida biyu ya kawo rabi yana ganin ya burge ya cinye yana zuwa aka ce ma ya abubakar complete ma ya kawo shi kan total gaba ɗaya ya bayar ya ce wannan mutumin na daina yin rigegeniya da kai duk inda na je in dai wajen abin ibada ne sai ka wuce ne na haƙura na sallama wani ya ɗebo shi ma da ɗan imaninsa ya ɗebo duka gaba ɗaya ya ɗauka ya bayar annabi ya ce a'a ba mu kaɗan tafi da sauran saboda ya san imaninsa kada ya kyauta shiga ɗaka ka yi kuka to haka al'amarin yake Allah kai mana mai kyau to amma an rama ƙarsa mana ayoyi mai Allah ce wa in tad'uhum ila al ya ta yahtadu idan abada na'am وربك الغفور ذو الرحمة نعم. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وجعلنا لمهلكهم موعدا الله تبارك وتعالى سيتشغ بدا بياني cewa lallai ubangijinka bayan ya yi magana akan waɗanda suke kau da kai kenan ko ba sa gane wa'azi fa'arada anha wa nasiya ma ya dawo kenan inna ja'alna ala qulubihim akinnatan kenan um yace ubangijinka wato shine wa rabbukal ghafuru dhur rahma lalle shine mai gafara kuma shine ma'abucin jin kai tabaraka wa ta'ala in an ce al wanda in an yi laifi yana yafewa yana kau da kai baya kama mutum da shi law yu'akhiduhum bima kasabu da Allah zai kama mutane da abin da suka aikata la'ajjala lahum al'azab to wallahi da ya gaggauta musu azaba da Allah zai biye halin mu da zai biye irin abin da muke aikatawa wallahi da nan da nan zai kama mu da azaba yace walan yajidu min dunihi mau'ila ba za su samu wato mafaka ba a wani wuri ba na Allah ba al mauil a larabci wasu malamai suka ce ismu makan ne daga wa'alan fulanun ila makanin kaza ya ilu wa'ulan idan laja'a ilaihi li atasima bih yayin da mutum ya dan fake a wani wuri shine mau'ila a kiyama ba mafaka a kiyama ba masakada a kiyama babu wurin boya yan uwana ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى دا الله زي كاما متاني دا أبين دا سكي آي كتاوى والله دا بزي بر قوة دبا أبايا كسابة سيها لك دا إتدقى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم lalle ubangijinka mai gafara ne ga mutane akan zaluncinsu wa inna rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne kuma bayan yayi gafara kuma fa in yazo ukuba ba daga kafa sai Allah yayi bayanin sunnarsa da al'adarsa da ta gabata akan al'ummomi da suka wuce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wadancaninka wadancan alƙaryoyi ne muka halakar da su saboda zalunci da suka yi ku ana cewa zalunci zalunci Allah ya halakar da alƙarya saboda zalunci cewa gabanni azzalimai ku ji tsoron Allah ku daina zalunci kar ku jefa mutane cikin halaka cikin tabewa cikin bala'i cikin musiba wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu ga sunan alƙarya ce muka halakar da su saboda sun yi zalunci sun cutar da mutane waja'alna limahlikihim maw'ida Allah ya ce muka sanya ainihin wato halakar tasu muka sanya mata lokaci ko kuma muka sanya musu lokacin halakar su ko ita halakar da su din aka sa lokacin da za a halakar da su ko kuma halakar tasu aka sa mata lokaci duk dai kusan abu, abu guda ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba dan komai ba dan ya tsoratar da ni dan ya tsoratar da kai akan abin da za mu tara a kiyama insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan kissar annabi Musa da shi da mutumin sa wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya Abin abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik